bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan ko kun san sai kuma labarin duniya da dumi-dumin su daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin kuna muryoyin masu saurare sai kuma a saurari shirin na kyasoshin rayuwa daga nan sai lafiya sai da kula sai kuma duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya to yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin nan na kokon san ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau talata 23 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kuma kusan cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau aitullah Said Abdulkarim Ha'iri Yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta Hausa a birnin kum na kasar Iran kafin haka dai birnin kum ya shahara akan yadda mutanen garin suke son iyalan gidan manzon Allah bayan shigarwa addinin musulunci a kasar Iran sannan kuma kasantar rahobaran saida fatima ma'asuma yar uwar imam riza alaihi salam yana a birnin na ne wanda hakan ya kara masa ɗaukaka da matsayi da kuma shahara tun lokacin kafa cibiyar ilimi ta hauza a birnin kom birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiyar yada ilimi ta addini a duniya ma baki daya bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar ta iran a shekara ta 1979 masu ware ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan maris na shekara ta 1950 aka kafa hukumar kula da yanayi ta duniya wato wmo a takaice hukumar tana aiki ne a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma ayyukanta sun shafi sani da kuma tattara bayanai dangane da yanayi daban-daban a ƙasashen duniya akan haka ne take yin aiki kafada da kafada tare da hukumomi da kungiyoyi daban-daban na duniya masu bukatar bayanai a wannan bangare hukumar tana tattara bayanai ne na sararin samaniya sauyin yanayi ruwan sama wuraren noma da duk abin da ya shafi yanayi a duniya sannan tana bayar da bayanai ga duk waɗanda suke buƙatan hakan a faɗin duniya da ƙarshe masu saurare kuma san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan maris na shekara ta 1956 sabon kundin tsarin mulkin kasar pakistan ya fara aiki bayan samun yancin kai daga hannun turawan ingila a shekara ta 1947 muhammad ali jana wanda ya jagoranci kasar zuwa ga samun yancin kai shine shugaban kasa mai cikakken iko a kasar bayan mutuwarsa firaministan kasar na lokacin liyakat ali ya ci gaba da gudanar da harkokin shugabanci a kasar har zuwa lokacin da wani mutum bako wanda ba a san asalin kasarsa ba ya bindige shi lahira sakamakon yadda lamarin siyasa suka kasance a kasar wannan ya jefa kasar pakistan a cikin rikice-rikice na siyasa har zuwa lokacin da aka samar da sabon kundin tsarin mulki a kasar wanda ya canza tsarin siyasa zuwa tsari na jamhuriya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya da ni Mushaba Adam zan karanto muku. Labaran duniya da farko ga kanunsu. ta buƙaci ingila ta biya ta bashin da take binta aikace ba ta hanyar surutun fatar baki ba shugaban ƙasar rasha ya aikowa da takwaransa na irin sakon shiga sabon shekarar hijira shamsiya ta nauruz ƙungiyar tarayyar afirka ta yaba da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar congo to yanzu ga cikakkun labarin iran ta buƙaci ingila ta biya ta bashin da take binta aikace ba ta surutun fatar baki ba ministan tsaron iran wanda yake mayar da martani ga ministan tsaron birtaniya ya bayyana cewa a aikace iran take son ganin birtaniya ta biya ta basukanta wanda take binta na lokaci mai tsawo ministan tsaron birtaniya ben wallace dai ya sake jaddada wajabcin biyan iran bashin kudaden da take bin kasarsa da sun kai shekaru 44 da suka wuce ministan tsaron na iran major janar hatami ya kara da cewa bisa la'akari da yadda kotuna daban-daban suka yi hukunci a tsakanin kasashen biyu al'ummar iran suna sa ido domin ganin an kawo ƙarshen wannan batu. ministan ya kada cewa kudaden da iran take bin birtaniya sun kai fan ingila miliyan 400 shugaban kasar rasha ya aiko da takwaransa na iran sakon shiga sabon shekarar hijira shamsiya ta norus a yau talata ne dai shugaban kasar ta rasha vladimir putin ya aiko wa takwaransa na iran dr hassan rahani sakon taya murna na shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya wacce aka fi sani da norus shugaban kasar na rasha ya kuma yi kira domin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasarsa da kuma iran wanda hakan zai yi amfani al'ummun kasashen biyu da samar da zaman lafiya a cikin wannan yankin kamar yadda ya jaddada vladimir putin ya kuma ce alaƙa tsakanin iran da rasha ta daɗe matuƙa kuma an gina ta ne akan abota da kyakkyawar makwabtaka da fahimtar juna a ƙarshe putin ya yi wa shugaban ƙasar na iran da kuma al'umma ƙasar fatan alheri da zaman lafiya to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran Ƙungiyar tarayyar Afirka ta yaba da yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Congo. Shugaban tawagar tarayyar Afirka ta sa ido a kan zaben shugaban ƙasar na Congo, Dileta Muhammad, ya ce al'ummar kasar congo din murnar yadda aka gudanar da zaben shugaban kasar ba tare da hayaniya ba daidaita ya kara da cewa zaben da aka gudanar a jamhuriyar congo yana a matsayin mai karfafa tsarin demokuraɗiyya ne a wannan kasar kamar yadda tarayyar afirka take ɗauka shi a ranar lahadin da ta gabata ne da aka gudanar da zaben shugaban kasar jamhuriyar Kongo. wanda ake sa ran cewa shugaba mai ci dane su ungueso zai lashe shi a wani gefen kuma sanarwa ta tarayyar afirka ta bakin shugaban tawaga tata mai sa ido ta mika ta'aziyar mutuwar ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar guy brice colelas wanda cutar corona ta kashe ajiya litinin wani harin ƙonar bakin wake da haka a birnin bagadaza na iraki ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya rahotanni da suke fitowa da ƙasar ta iraki sun ce akalla mutum ɗaya ne rasa ransa yayin da wasu hudu suka kwanta dama sanadiyar harin ƙonar bakin wake da aka kai a babban birnin kasar bagadaza don ƙonar bakin waken da ya tarwatsa kansa ne a yin da yake tafiya a kan babur kuma jami'an 'yan sanda suke bin sa a yankin almashtal da ke birnin bagadaza majiyar tsaron iraki ta shaida kafin watsa labaru cewa wani dan sanda ya rika bin sawun dan ta'addar domin kama shi saboda shakkun da yake da shi a kansa amma dan ta'addar wanda dan kungiyar isis ne ya tarwatsa kansa yankin da lamarin ya faru daidai ne daga cikin muhimman cibiyoyin kasuwanci abin na bagadaza a ranar 21 ga watan janairu na wannan shekara ne da ya aka kai hari na ƙarshe na ta'addanci a birnin bagadaza wanda ya cira rayukan mutane 32 tare da jikata wasu 110 to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu kuma sai a gyara zama da masu shirin na Afirka a yau wanda zai tsokaci akan ranar ruwa ta duniya da yadda ake fuskantar karancinsa a wasu sassa na arewacin najeriya da ma kasar baki daya za mu dogara ne da rahoton da hukumar nan ta kananan yara ta unicef ta fitar wanda yake magana akan adadin yaran da ba su iya samun ruwa mai tsafta a najeriya ai sauraro lafiya Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta Afirka. A yau za mu dubi ne akan ranar ruwan sha ta duniya da yadda ake fuskantar karancinsa a Najeriya. Bisa rahoton hukumar nan ta ƙananan yara wato UNICEF. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ruwan sha abu ne mai kima da darajar gaske domin yana cikin sanadarorin da rayuwar ma'abota rayi ba ta ɗorewa sai da shi daga kan mutum zuwa dabbobi da tsuntsaye sana da buƙatuwa da ruwan da za su sha domin ci gaba da wanzuwa a halin da ake ciki a yanzu dai a wannan zamani yanayin ruwa yana nuni ne da yadda ake da bukata a samar da ruwan sha wadatacce ga mutanen duniya hakanan kuwa za ta iya samuwa ne idan masu iko sun ɗauki batun da muhimmanci da kuma kaiwa ga manufan nan ta majalisar ɗinkin duniya ta shekara ta 2030 dangane da shirin samar da ruwa mai tsafta a duniya waɗanda suke da hannu wajen mayar da ruwa ya zama mai tsananin tsada ga al'umma su ne ke ayyana yadda za a yi amfani da shi a wannan lokaci masu mulki da waɗanda suke rike da akalar yadda za a sarrafa ruwan sha su ne ke da alhakin yanayin da aka shiga a dangane da ruwan sha da ƙarancinsa a sassa daban-daban na duniya domin a halin da ake ciki karancin ruwan ya yi tsanani Kowa idan aka duba cewa wannan doron kasar da muke rayuwa da shi kaso saba'in ɗinsa cikin ɗari na lulluɓe ne da ruwa amma wanda ake iya sha bai wuce kaso biyu da rabi ba kuma shi ɗin wanda ake iya samu har a kai gare shi bai wuce kaso ɗaya cikin ɗari ba saboda sauran suna a cikin wurare ne masu kankara da tsaunukanta don haka ruwan da ake amfani da shi bai wuce kaɗan ba wanda mutane biliyan 6.8 suke bukatuwa da shi wannan shine halin da ake ciki dangane da ruwan sha a duniya idan muka karkata muka nufi najeriya za mu ga yadda ake fama da matsalar rashin ruwan sha ɗin a sassan ƙasar daban-daban wannan ne sa hukumar unicef mai kula da ƙananan yara da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto dangane da halin ruwa da ake ciki na shekarar bara a daidai wannan lokacin da ake bikin ranar ruwa ta duniya da akwai ƙananan yara miliyan 26 da ba su iya samun ruwan sha mai tsafta kamar yadda wannan rahoton ya bayyana rahoton da hukumar ta fitar a ranar litinin da ta gabata a yara da dama a najeriya ba su iya samun ruwan sha mai tsafta don haka take yin kira da a gaggauta ɗaukar matakin warware wannan matsala. har ila wani bangare na rahoto da hukumar ta unicef ta fitar ya kuma kara cewa mutane biliyan ɗaya da miliyan 42 a duniya suna rayuwa ne a cikin wuraren da ba su iya samun ruwa mai tsabta da za su sha bugu da ƙari bayanin ya ci gaba da cewa a tsakanin kowaɗanne ƙananan yara biyar ɗaya ne ke iya samun ruwa mai tsabta. mustapha emmanuel oshadari wanda kwararre ne a wannan fage ya bayyana cewa ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta samarwa da ƙananan yara da ruwan sha mai tsafta abu ne mai kyau a samar da ruwan sha mai tsafta wajibi ne gwamnati ta samar da ruwan da ya dace a sha musamman ma dai ƙananan yara Kananan yara suna da buƙatar su sha ruwa mai tsafta kafin su tafi makaranta idan sun dawo daga makaranta ma suna bukatar wannan irin ruwan kafin su yi ayyukansu na yau da kullum ma suna buƙatar su sha wannan irin ruwa wani sashe na bayanin ya bayyana cewa a cikin nahiyar afirka musamman a ƙasar da al'ummar ta tafi yawa a nahiyar wato najeriya adadin yaran da suke da kamfan ruwa wanda za su sha yana da tayar da hankali majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ƙananan yara miliyan 26.5 ne suka wato suke fuskantar kamfan ruwa wanda yake nufin cewa kaso 29 cikin ɗari na yaran ƙasar suna fuskantar matsalan ruwan sha mai tsafta wani mai sayar da ruwa mai suna dauda garba ya bayyana kafin labarai cewa mutum yana da buƙatar ya sha ruwa har sa hudu zuwa biyar a cikin sa'a ɗaya domin ruwa yana taimakawa jikin mutum mutum zai ƙara lafiya idan ya sha ruwa idan kuma ba shan ruwan to zai fuskanci matsalar ciwon koda kusan a halin da ake ciki a yanzu yaran ƙasar ta najeriya da suka kai dubu ɗari ne suke fama da cutuka masu alaƙa da ruwa wakilin hukumar ta unicef a yammacin afirka ya bayyana cewa da akwai matsalar rashin ruwa a nan nahiyar kuma ƙananan yara su ne waɗanda matsalar tafi shafa hukumar unicef ta ci gaba da cewa tare da cewa da akwai ci gaba na a zo a gani a najeriya amma har yanzu da akwai aiki mai yawa a gaba da za a yi domin wadata dukkanin 'yan najeriya ɗin da ruwan sha mai tsafta sannan nan abu ne cewa dai yau arewacin najeriya yana fama da matsaloli na wato rashin ruwan sha ga misali don aka ɗauki birni kamar kano da ke arewacin najeriya ɗaya daga cikin babban kalubale wanda yake fuskantar sa shine rashin wadataccen ruwa ta yadda mafi yawancin mutanen birnin suna dogara ne da masu tallar ruwa da sukan samo shi daga rijiyoyin burtsatse domin sayar musu da shi domin a wasu yankuna ko unguwanni a cikin birnin na kano an ɗauki shekara da shekaru ba tare da sun samu ruwan famfo ba ɗaya daga cikin matsalar take kawo haka shine rashin yin tsari wanda zai dogara da karuwar mutane a cikin birane saboda rika faɗaɗa hanyoyin da za a iya samun musu da ruwa matuƙar kuwa mahukunta suna son warware wannan matsalan sai sun samar da madatsun ruwa da wuraren tace su bisa wato yadda al'umma suke ƙara karuwa a cikin garuruwa da kuma birane na faɗin ƙasar. to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu dauke da wani jigon kafin mu karkare muna ga ta kodo a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. ga shirin nan naku na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku da damar a rikicin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina yi 'yan Nijar gabaki ɗaya ta'aziyya wa'annan mutane da aka kashe ba su ci ba su sha ba da fatan Allah ta'ala ya yi musu rahama Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara su kuma wa'annan 'yan ta'adda wanda suka jahilci musulunci idan masu rabon shirya ne Allah ta'ala shiryar da su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasar mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi gabaki ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuhu mai magana abubakar hamma aliyu daga babban birnin yamai salamu alaikum wa rahmatullah boh hausa barkan ku da wannan lokaci ibrahim dan fulani yari mai arsenal da ke wurji a jihar bauchi najeriya ke magana a zan yi kira ga gwamnatin kasar mu najeriya a to muna kira ga gwamnatin najeriya da ta samar da ruwan sha mai inganci a kowane yanki a lungu da sako na kasar mu najeriya don domin kare lafiyar al'umma za ka samu wasu yankunan akwai al'umma da yawa amma suna fama da matsalar ruwa ruwan ko ka samu yana da nisan gaske sannan kuma inda ake ibar ruwan a gulbi ne ko a rijiyoyin da ba su da marufi to wannan matsala ce babba ya kamata gwamnati ta samar da ruwan sha a lungu da sago na kasar mu najeriya mai inganci domin kare lafiyar al'ummar kasar mu najeriya muna fatan gwamnati za ta amsa amsa kiran da ake mata domin samar mana da ruwa mai inganci a ƙasar mu Najeriya ku tashi lafiya daga Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal a jihar Bauchi. Sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaram Jamhuriyar Nijar. To ina kiran ga gwamnatin ƙasa ta Jamhuriyar Nijar dan Allah dan Annabi ta ji tausayin 'yan kasuwa ta rage musu da duwan yama in sun so abinci sun shigo ƙasa da shi dan Allah dan annabi ta rage musu awo a rage ma awo tsada don 'yan kasuwa su tausaya ma talakawa su ringa saida musu abinci da arha da rangwame don allah dan annabi a ji tausayin talakawa gwamnati saboda alhali yanzu abinci ya riga ya yi tsada kuma ga wata mai albarka yana tunkaro mu na ramadan in aka kasance abincin yana tahiya a haka cikin wannan tsadai talaka zai sha wahala mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi house tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas daga agadas jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da zanga-zanga da 'yan adawa suka shirya wadda kotu ta hana su kuma suka bita suka tsaye da wannan zanga-zanga musamman su inda suka yi magana na cewa ga wanda ya saki ya yi wannan zanga-zanga wannan abu mun yaba ma 'yan adawa mu na nijar kuma ina kira ga hukumomin mu ya kamata irin haka da su 'yan adawa suke bin doka da oda ya kamata su ma hukumomi ya zamanta suna bin doka da oda irin kame-kamen da ake wanda ba su da digi ba su da tsari ya kamata a dan dakatar da su wanda dama wanga shine zai kawo maslaha da zaman lafiya da fahimta a tsakankanin su da su 'yan adawan da su masu mulki sashen hausa na biyu da ke a birnin tahiran barkan ku da warhaka mai magana sanusi madattai daga damagaram jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne dangance da kisan gila kila da aka yi ma wasu 'yan kasuwa a yankin talabiri da ke jamhuriyar nijar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba babu gaira babu saba suna hanyar su ta neman abincin na yau da gobe aka samu aka halakar da su muna kira ga gwamnatin ƙasar nijar da ta sake da ta ƙara zagi dan zai akan yan ta'addar da suke kashe-kashe a ƙasar mu ta nijar muna fatan allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashen da ake na rayukan al'umma musulmi a ƙasar mu ta nijar daga ƙarshe muna jajintawa 'yan uwa da abokanan waɗanda allah ya sa wannan hari ya yi sanadiyar rayukansu su kuma yan ta'addan muna fatan allah ya shirye su na gode bi ku kutashi lahiya suna na hassan sun haɗa ta yi daga da magarin jamhuriyar nijar salamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran ina fata kuna cikin koshin lahiya mai mai magana mamman lawal mai da a nijar birnin agadas ina mika ta'aziyya ga wanda suke rishi wanda yan ta'adda suka kai hari a yankin tarbiyyar na musu ta'aziyya ina fata allah kawo sassauci a cikin cikin ƙasa ga tabu ta Nijar da kewaye baki ɗaya duk mu na Afirka da ƙasashen musulmi ina fata Allah ka musu sauci bisa ga 'yan ta'addan da suke hare-hare bisa ga talakawa to ina muku fata alheri Allah ka mana sassauci ga al'amuran da suke faruwa a ƙasashen mu makwabta da ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran barka da warhaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Nijar. A gaskiya jama'a ya kamata a ringa sara ana duba bakin gatari a ringa tunani fa talakan Nijar a koda yaushe halin da yake ciki saboda Allah kahin a ce tattalin arzikin kasa ya karu ya yi sama ko a ce mun tsere ma wasu kasashe a duniya bai kamata ba in za a ma talakan Nijar adalci wallahi ba za a faɗi wannan magana ba saboda talakan Nijar yana cikin halin haulayi ku duba saboda Allah kasa ta jamhuriyar Nijar iskar ga tsada man fetur tsada abinci da duwan ma ya yi mu 'yan kasuwa in sun je sun so kaya ana musu awo da tsada shi yasa suke zawa suna suke saida ma talaka abinci da tsada to ta ya za a haka kuma a ce tattalin arzikin kasa ya karu talaka yana cikin wahala a duba a gani saboda Allah da Annabi mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaram jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashin Hausa na BOH murya jamhuriyar musulunci Iran mai magana Isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a yau zan yi tsokaci ne da Ali yi a dangance da rashin rayuka al'umma kasar na Nijar da muka yi to hakikanin gaskiya abin da Allah wade ne ga wannan yan bindiga yan ta'adda saboda yau ran dan Nijar ya koma kamar ran fara ana bi ana hallakawa talaka bai ji bai gani ba a tarza shi garin su a hallake kuma gwamnati tana cewa tana yi iya bakin kokarinta to ina kira ga gwamnati ta mai da hankalinta akan harkar tsaro siyasa wannan ba abu bace wanda ta hiran dan adam yana da kyau a kula da harkar tsaron nan daga bisani kuma a koma harkar siyasa na gode mai magana isu ne ma'aikatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na ta Tahiran Murya Musulunci. Don Allah ina so ku bani dama a mika jaje na ga 'yan uwa da amannan arziki da aka musu kisan gilla wanda 'yan ta'adda suka kashe su a yankin tilibiri a nan jamhuriyar niger muna addu'a allah ka ji kansu ka ji kan musulmi allah ƙara kiyaye gaba ya kamata gwamnati ta tashi ta tsaya tsayin daka ta ga cewa ta magance wannan ta'addaci duk inda yake a nan jamhuriyar Nijar da ma duniya baki daya Allah ka ba mu zaman lafiya kuma Allah ka ji kansu Allah ubangiji ka sa idan tamu ta zo Allah ka ba mu cikawa da imani ni ne muku fatan alkhairi na gode da wannan dama da kuka ba na isar da wannan sako na suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nijeriya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Ga kuma kyasoshin rayuwa nan a tafe. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. mikewa suka yi ado ya miƙa ma inna kuɗi yana faɗin ga wannan inna an ci goro an sa inna ta yi tana mashi godiya ƙara cirowa ya ba malam fatihu addu'a kala-kala sun shata har kofar gida suka raka su sannan inna ta koma haduwa suka yi da wani makwabcin malam fatihu dukawa shatima ya yana gaishe su amsawa ya yana kallon shi malam fatihu ya ce malam bala baka gane shi ba shatima ne fa ƙara kallon shi yayi yana faɗin ikon Allah shatima kai ne ka girma haka idan na ganka a hanya ai ba zan iya gane ka ba Malam Fatihu ya ce ai shatima sai san barka babu abin da zan ce ma almajiranci sai godiya yaron arziki ya fara zama mashi kuɗi shatima ya ba mu malam bala yana faɗin baba za mu wuce karba malam bala yana faɗi na gode allah ya kiyaye malam fatihu ya ce to shatima sai yaushe shatima ya ce zan zo duk lokacin da aiki ya yi mana sauki malam fatihu ya ce to allah ya tsare yallaɓai mun gode bayan sun tafi malam fatihu ya ce malam bala kaga ikon allah ko nan kai ke man faɗa mai yasa na kai shatima almajiranci gashi nan yanzu ya yi arziki da a lokacin ka kai ɗanka kila tare za su zo yanzu baka ga irin kayan abincin da suka kawo mana ba kudin da ya ake bashi na aiki ya tara dubu hamsin ya kawo mana wannan uban gidan shi ne murmushi malam bala ya ce to ai ban ji ka ce ya sauke alkur'ani ko ya kawo maka wanda ya rubuta da hannun shi ba a cikin shekaru takwas da ya yi a can ba ɗaure fuska malam fatihu ya ce idan ana maganar karatu ai sai ka rike baki tun zuwan da na yi malaminsu ya ce sun yi sauka rubuta ƙur'ani kuma ai ba yanzu ba zai fara ba kana ganin sai irin su sayyadinsu ne suke rubuta ƙur'ani waɗanda suka yi kusan shekara talatin a wajensu jijina kai malam bala ya ce amma dai malam ka ƙara dubawa ya kamata ka binciki wani irin aiki yake yi shi ma ubangidan nashi wacce irin sana'a yake yi ka san fa mutanen birni malam fatu ya ce don allah malam bala kada ka ɓata mana rai ina cikin farin ciki na wannan ai bakin ciki ne ƙiri-ƙiri ta yaya ina faɗa maka yaro yana sana'a za ka riƙa kawo mani kabali da ba'adi ko ma mai shatima yake ai ya fi ɗanka tun da yana kishin mu ya san ya tara kuɗi ya kawo mana malam bala ya ce allah ya baka haƙuri maganar bata kai nan ba a matsayina na makwabcinka shawara ce kawai na baka malam fatihu ya ce to na gode juyawa ya shiga gida yana masifa gamba ta ce kai da wa muna cikin farin ciki zaka shigo da fada malam fatihu ya ce ni da wancan malam balan mana kawai dan na fada mashi abin da shatima ya kawo mana shi shikenan ya fara wasu maganganu kuma fa har gaisawa suka yi shatima ya bashi kuɗi amma saboda hasada yake ka ƙananan maganganu gamba ta ce ka rabu da shi ka san halin mutane akwai bakin ciki malam fatihu ya ce ɗauke kayan nan kada wasu ma su shigo su gani 'yan bakin ciki kawai dariya kawai su ado suke a cikin mota shatima ya ce gaskiya ado ka iya tsara gida wallahi kamar wani babban mutum ado ya ce ni din na wasa ne idan ba haka muka yi ba ka san halin tsofaffi da bin diddiki dole su tsare ka da tambaya shatima ya ce ai yanzu na rufe masu baki ado ya ce daga nan kuma ina muka yi shatima ya ce daura za mu nufa ado ya ce shatima ka rantse sai ka ɗauko ledar nan ko shatima ya ce insha allah sai na ba naziru wannan ledar ado ya ce ai za ka iya ɗauko ta saboda kai akwai sa'ar iya sata dariya suka sa zaune alhaji yake saman benci a kofar ɗakin malam abu shi kuma yana zaune saman tabarma suna fira don yanzu alhaji baya da wajen fira sai wajen malam abu matukar yana gari san baya zuwa wajen abokanan shi sai dai su gaisa idan sun haɗu tun da wannan matsalar ta faru da shi da suka juya mashi baya shi ma yanzu yake ƙoƙarin canza abokanai don ya ce duk abokin da ba zai taimake ka lokacin da kake buƙatar taimako ba to ba aboki ba ne ba malam abu ya ce alhaji yau saura kwana shidda biki ko alhaji ya ce wallahi kuwa jiya ma da na je kano sai da na je wajen jamilu mai kayan ɗaki na ƙara dubawa ashe ma har ya gama ya kira wayata ba ta shiga ai jamilu akwai alkawari idan har ya san ka ko ba ko baka bashi kuɗin duka ba zai yi maka kaya masu kyau kuma idan biki ya zo zai iya baka kayan bayan biki ka kai mashi cikon shi ni ma wani abokina a kano ya haɗa ni da shi da ya ji ina maganar kayan ɗaki malam abu ya ce ai hidima haka take allah dai ya rufe asiri ya sa a yi a sa'a alhaji ya ce amin malam abu ya ce jiya fa masu kula da wannan masallacin sun zo sun yi maka godiya bisa kuɗin da ka bayar alhaji ya ce ai ba komai shi ya sa wani lokacin ba na so a san ni ne na bada sai ka ga a yi ta zuwa godiya ni kuma dan allah ne malam abu ya ce ai gaskiya kana kokari allah ya ƙara buɗe ya ce amin ƙarar buɗe ƙofa suka ji hakan ya sa suka yi saurin juyawa wani tsoho ne ya shigo yana dogara sanda yana laliban hanya yana faɗin karama saboda annabi a taimaka mana bayan allah saurin miƙewa alhaji ya yi don ya gane wannan tsohon duk da bai zo da ɗan jagora ba hannu ya ɗaga sama yana hamdala to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu kuma sai shirin na lafiya sai da kula lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. A shirin na wannan mako za mu duba batun cutar sikila ɗaya daga cikin cutukan da ake gada daga iyaye. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. madalla kamar da aka ji tun da farko shirin na wannan mako na duba batun cutar sikila a musanin kashi ko kuma emasi yadda wasu ke kiranta ɗaya daga cikin tutukan da ake gada ta wajen iyaye kuma ganin hakan ne ma sa masana sha'anin kiwon lafiya ke mai da hankali sosai wajen karkata hankulan jama'a musamman masu shirin aure wato mace da namiji da su dinga yin binciken lafiyarsu ta hakan kuma domin wa 'ya'yan da za su haifa kamuwa da cutar ta sikila to domin tattauna wannan batu a yau muna tare da dr yakubu abubakar da ke tarayyar Najeriya kuma da farko ya yi mana bayani kan cutar. cutar titila dai iyaye ne suke bayarwa ɗan idan su biyu suna da irin wannan abin da ake kira sickle cell ɗin wato jin ɗinsu wani abin kwayan gado suna ɗauke da shi to dole ne za ka ga cewa kullum akan ɗauko abu ɗaya ne daga cikin uwa a ɗauko abu ɗaya daga cikin uba sai a haɗa yaro ya samu abin sa guda idan wannan kwayoyin da suke wannan kawowa gadon ya kasance suna da wannan sikila ɗin a jiki kuma yaro ya gaji ɗaya a wurin ubansa irinsa ya gaji ɗaya a wurin uwa irinsa to saboda haka shi yana da guda biyu kenan shine wanda ake kira SS ko SC ko CC ya danganta da irin wani iri ne yake da to abin da yake kawowa shine su ƴaƴan jini wanda ake kiran su red blood jajaye su zai to suna da rauni raunin da ba za su iya ɗaukan iskar oxygen isasshe raba a jiki yadda ya kamata ba sannan kuma abu na biyu ba sa daɗewa sai su lalace maimakon su yi kamar kwana ɗari da ashirin haka sai kasance kwanaki kaɗan suka yi sai su lalace saboda haka ko yaushe akwai buƙatar su a jikin wato ɓargo saboda haka don wannan yawan buƙata ɗin in ya zama zamanto sun lalace a lokaci guda sai ka ga cewa ɓargo yana shan wahala wajen haifar da su don su wadaci saboda haka ɓargo yakan kumbura su duk inda dogon kashi yake gaba take to dole wurin gaba ɗin za ka samu cewa a nan ne ɓargo ya fi yawa kuma nan ne ake yin wani 'ya'yan jajayen jini ɗin saboda haka sai sai ga gurin yana kumbura yana ciwo domin wahalan da yake sha wurin sake yin wannan ya'yan jini din to yawanci yadda ake gane shi nan wannan kumburin sai kuma rashin jini wadatacce a jiki da kuma yawan rashin lafiya kuma idan cutar malaria wato zazzabin cizon sauro ya kama mutum to nan da nan sai kaga kuma wannan abin ya yi tsanani saboda haka sai ga sun shiga yawan rashin lafiya da kuma yawan bukatan tsarin jini. Ɗaya daga cikin matakan da ya kamata a ɗauka domin kaucewa yaɗuwar wannan cutar a cewar masana sha'anin kiwon lafiya shine a tabbatar cewa an yi gwaji wato bincike kafin a yi aure anan ma ga bayanin da Dr. namu a yau yakubu abubakar ya yi eh, ana yi amma daga aure ya kamata a yi kafin a yi aure a je a gwada genotype a gani wanda yake da ss to ya to wanda zai aura yana da aa ne yadda ake yi kenan sannan wanda yake da as zai iya auren mai aa shi ma ko kuma za su iya auren mai as amma kuma ka sami mai as ana iya samun ɗa wanda yake da ss domin aka gado s sannan aka gado ɗaya s ɗin a wurin uba za a iya samu sai ko bai yawa kamar a ce ɗaya yana da as kuma ɗaya yana da ss to wannan ya nuna cewa za a haifi yara yara masu wannan ss saboda haka matakin da ake yi shi ne a tabbatar cewa kafin a yi aure an yi wannan gwaji din kafin nan a tantance waye za a aura kin to doctor ko akwai wasu hanyoyin da za a bi domin wayar da kan jama'a ta yadda za a samu zuri'a mai cikakkar lafiya to abin da su dacewa kawai shine a wayar da kan su limamai da kuma jama'an gari ga baki daya a game da wannan gwaji din domin ana so ne a ga cewa an samu zuri'a tsayi ba kuma mai kwari wanda da suka shiga rashin lafiya ba tunda za a iya kauce a wannan abun kuma musulunci ma ya amince da cewa a yi irin wannan gwajin don a tabbatar da lafiyan kowa da kowa kafin a yi aure to ina ganin abin da su kamata shine su a wayar da kan su masu daura auren da kuma iyayen gari da zamanto mutane sun gane ga mahimmancin yin wannan gwaje-gwajen don asali gaskiya mutane suna shan wahala a wurin inda har suka samu 'ya'ya ɗaya biyu uku masu irin wannan ciwon. To likita baya ga cutukan da ke damuwar yaran da ke fama da cutar ta sigila ko akwai wani kalubale da yawan su zai haifar? ya kasance ana samun yara masu rashin lafiya to yana ƙara ƙara wa gwamnati nauyi da kuma iyaye nauyi wurin nema musu lafiya din sai ka ga cewa eh, yawan zuwa asibiti ya karu yawan kuɗin da za a kashe a gidan ya karu. To dokta tambaya ta ƙarshe ko mai fama da ita wannan cutar zai iya warkewa kwata-kwata? Eh to gaskiya warkewa babu domin tun daga halittar jikin dan adam din ne take take a haka amma dai ana iya samun sauki akwai wanda yake musu tsanani akwai wanda baya musu tsanani sauki dai shine ya zamanto shi ne wannan rashin lafiyan da kuma masu kula da shi sun gane ne yake tayarwa da shi musamman ana bukatan a ce an kare mai wannan cutar daga cutar zazzabin cizon sauro ya zamanto yana samun abinci isasshe mai kyau mai gina jiki da kuma irin abubuwan da suke kare cuta kamar wato vitamin kenan sinadarin vitamin sannan kuma ya zamanto sanyi ya zamanto in akwai sanyi a lokacin an saba musu kaya mai kyau wanda zai hana su samun sanyi din sannan kuma duk rigakafin da ya kamata a musu ya zama to an yi musu sannan kuma idan sun samu ana son kafin ya tsanani a je asibiti ya zama to an kula da su da kyau. To ma saurare ganin lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan zan dakata a wannan mako ma'asalam a huta lafiya. Kurin waka dai dan su ci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. baki ya ga ciwo amin. Na sauraro ga shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa masu mahimmanci da suka faru kuma suka dau hankula a bangarori daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To cikin yan kwanakin nan dai kasar Faransa tana ci gaba da bayyana da mai fuskarta a fili dangane da shirin nan kuma irjiniyar nukiliya na kasar iran da kuma irin yadda take kokarin amfani da hakan wurin cimma manufofin da take son cimmawa wanda kuma ke daɗa kara fito da fili dangane da manufar ita kanta kasar faransa din na shiga wannan yarjejeniya ta nukiliya da aka cimma da iran a shekara ta 2015 kamar yadda tun a wancan lokacin wasu suke ishara da haka ɗin shirin namu na yau a kan wannan batu ne zai yi dubi don dubi kan manufan kasar faransa na irin daukan matakan da take dauka a halin yanzu kan wannan shiri na nukiliya da aka cima da kasar iran don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barkamu da sake saduwa. Kalaman baya-bayan nan da jami'an kasar Faransa suke yi dangane da yarjejeniyar nukiliya ta kasar Iran da ma shirin nukiliya na kasar Iran din na dada fitowa da asalin hakikanin manufa da kuma abin da kasar Faransa take son cimawa a halin yanzu dangane da wannan batu. Kalaman baya-bayan nan na ministan harkokin wajen kasar Faransa dangane da wannan batu na nukiliya inda yake cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu cikin gida a kasar Iran a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa a kasar su ne suke ci gaba da jinkirta cimma wani abu dangane da jinin nukiliya na iran da ake ci gaba da fatan ganin a cewa an cimma hakanan kuma da zarge-zarge da kuma wasu batutuwa da shugaban kasar faransa shi da kansa ya taso da su a kwana-kwanan nan shi ma na baya-bayan nan inda yake kiran jami'an kasar iran da su ne sanci duk wani abin da zai iya dagula wannan lamar da kuma sanya yarjejeniyar nukiliyar ta zamanto wani lamari mai sarƙaƙiyan gaske inda ya buƙaci jami'an kasar iran kan abin da ya kira su ne sanci duk wani abin da zai sanya wannan batu na nukiliya na iran ya zamanto cikin sarƙaƙiya da to su ne sanci haka din da kuma kiransu da abin da da ya kira su yi aikin da kan abin da ya dace dangane da wannan lamari na batun nukiliya dukkanin waɗannan abubuwa suna nuni da inda ƙasar faransa ta sa a gaba dangane da wannan batu wani lamari mai jan hankali cikin dukkanin waɗannan lamura da wato irin waɗannan matakai da ƙasar faransa take ɗauka a daidai lokacin da gwamnatin amurka wacce ita ce ma ake ta magana kanta batun nukiliya da kuma jinin nukiliya din na magana ta dawo ciki a daidai lokacin da wani gwamnatin amurka ta fara yin sanyi kan wannan lamarin da kuma sassauto da matsayanta kan wannan lamari din a daidai lokacin da ita kuma ƙasar faransa da kuma shugaban ƙasar faransa shi kuma yake ɗaukan wannan matakai na tsanani da ƙoƙarin tursasawa jami'an iran da kuma gwamnatin iran kan wannan batu na nukiliya wani lamari ne wanda ya janyo hankulan da dama daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum wasu daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum din dai suna ganin cewa kamar wannan abin da yake faruwa a halin yanzu kamar wani kokari ne na raba ayyuka tsakanin amurka da kuma ita kanta kasar faransa wasu kuma masu wani ra'ayi na daban suna ganin cewa wannan matsaya mai kaushi da kasar faransa ke dauka kan iran da kuma yarjejeniyar nukiliya na kasar wani kokari ne da kasar faransa da kuma gwamnatin faransa musamman shi shugaban kasar faransa na hali na yanzu yake yi wajen janyo hankula da kuma neman yardan isra'ila da kuma wato sahayoniyawan duniya musamman bisa la'akari da cewa halin yanzu makaron din yana fuskantar gagarumin kalubale a zaben shugaban kasar faransa wanda za a gudanar nan gaba wanda ba shi da tabbaci cewa ko dai iya lashe wannan zaɓe din sakamakon irin bakar siyasan da ya gudanar da kuma irin rashin nasarar da ya cimma a bangare daban-daban na rayuwar al'ummar kasar faransa din don haka yake ganin cewa neman goyon bayan yahudawan sahaniya na duniya da kuma masu tsaurin ra'ayi na kasar faransa bugu da ƙari kan kasar saudiya wani lamari ne wanda yake da muhimmanci a gare shi wanda ko ba komai ta hanyar irin waɗannan da iya samun abin da yake bukata na ƙuri'un jama'a sannan ta bangaren Saudiya kuma da iya samun kuɗaɗen da zai gudanar da yakin neman zaɓe a wannan zaɓe da yake fuskanta da wannan kalubale mai girma da yake fuskanta don haka wasu ke ganin cewa irin wannan matsaya na rashin sassauci kan wannan shirin na nukiliya babban manufar haka ita ce wannan abin da muka ambata kamar yadda su masu wannan ra'ayi suke gani to wani abin da ke tabbatar da wannan ra'ayi na su waɗannan mutane musamman masu ra'ayi na biyu na cewa shugaban ƙasar faransa a halin yanzu yana neman goyon bayan sahayuniyawan duniya ne akan wannan lamari din shine irin maganganun da shi shugaban kasar faransa ya yi a wata ganawa da ta manema labarai da suka yi shida shugaban haramtaccen kasar isra'ila robin riblin wanda ya kai masa wanda ya kai ziyara kasar faransa din to manganun da yi yayin wannan ganawa da manema labarai din ke ganin cewa wani lamari ne wanda yake tabbatar da wannan abin da aka faɗi a baya a yayin wannan ganawa din dai shi shugaban kasar faransa din ya bayyana iran a matsayin wacce ita ce take wuka da nama yake hannunta gurin ceto wannan yarjejeniya ta nukiliya wato kaman dukkanin komai na hannun iran ne laifi ma duka baki daya yana hannun iran ne ya rufe ido kan irin abubuwan da amurka ta yi na ficewa daga cikin yarjejeniyar nukiliyan da su su kansu kasashen turai din abubuwan da suka yi na gagara cika alkawuran da suka yi da yazo cikin yarjejeniyar ta nukiliya to amma sai nuna cewa kamar Iran ita ce komai yake hannunta wato makomar wannan nukiliya makomar yarjejeniyar nukiliya yana hannunta ne inji shi har ila yau kuma a cikin manganun nasa shugaban Macron din ya buƙaci jami'an Iran da su yi abin da ya kira da yi mu'amala da kuma ɗaukan matakai na hankali a da yake cewa wato matakai na hankali dangane da wannan batu sannan kuma wani abun da ya sake shigowa da shi cikin lamura din wajibi ne to a shigo da batutuwa kusan guda uku cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya na farko dai shine ce a shigo da batun makamai masu linzami na iran waɗanda take kerawa a shigo da su cikin wannan tattaunawa wanda za a yi na nukiliya shi ita su ma cin yarjejeniya kansu na biyu kuma shine tasirin da iran take da shi a kasashen yankin nan gaba daya to shi ma wannan lamari ne wanda za a tattauna a shigo da shi ciki shi ma ita shi ma a cin yarjejeniya a kansa sai kuma abu na uku inda ya buƙaci cewa a shigo da isra'ila da kuma saudiya cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya to waɗannan sa daga cikin abubuwan da shi makaron ya buƙata bukata a daidai wani lokacin da kuma dama a baya ma ya bukaci waɗannan batutuwa din dukkanin waɗannan abubuwa shine masu sharhi da kuma dubi cikin lamuran yau da kullum suke ganin sa daga cikin abubuwan da suke tabbatar da wancan manufa da aka ce da aka bayyana a sama na cewa eh, ita ce manufar da shi makaron yake son yake son cimmawa wato manufar neman goyon baya da kuma ɗauki daga gurin wani duniya da kuma saudiya gurin samun kuɗaɗe da zai yakin neman zaɓe da su da kuma neman samun wato nasara a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar. kusa sai dai kuma dukkanin waɗannan kalamai na shishman macron da ya musamman bayan ganawa da da shi shugaban haramtaccen kasar isra'ila ya ranta mai da martani ga wannan kalamai na shi macron din ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar dr muhammad jawad zarif wanda ya bayyana cewa a cikin wani sako da ya fitar na shafinsa na twitter inda yake cewa kasashe na turai guda uku din nan don neman yardar gwamnatin da ke da makaman kare dangi suna shawartan iran da ta yi abin da ya dace gurin kiyaye yarjejeniyar nukiliya alhali kuwa ainihin kiyaye yarjejeniyar nukiliya da har yi zuwa yanzu ta kai zuwa yanzu yarjejeniyar take nan take raye ya samo asali ne ummul abai sannan haka yanzu minista harkokin wajen na iran shine irin wannan abin da dace da iran din ta yi inda ba dan iran din ta yi abubuwan da ya dace din ba ta nuna wato dattako ba to da kuwa yarjejeniyar nukiliya ma bata kai ga wannan yanayi din ba don haka sai ce me kuma shi shugaban kasar faransa ya kira iran da ta nuna dattako da kuma aikata abin da ya dace kamata ya su waɗannan kasashe na turai da kuma amurka maimakon su waɗannan kasashen turai su dinga haɗa kai da ainihin babban makiyar wannan na ta nukiliya wato isra'ila kenan maimakon ma sun haɗa kai da ita kamata ya ne su din nan sai abin da ya dace da kuma nuna dattako gurin mu'amalan su da wasu kan tarjiyar wato su dawo cikin yarjejeniyar su gudanar da dukkanin abubuwan da ya zo cikin yarjejeniyar kamar yadda ya zo cikin kuduri mai lamba dubu biyu da ɗari 231 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa wasu da dama suna ganin cewa tun ranar farko ma dai ita faransa ba wai ta shigo cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya gudan a cikin wata yarjejeniya ta nukiliya din bane babbar manufar shigowar faransa cikin wannan lamari wanda kuma tun a wancan lokacin wasu da dama daga cikin masu sharhi sun kawo haka din shine cewa faransa ta shigo cikin wannan yarjejeniya ne don ta kawo cikas ga yarjejeniya din wato kamar tana wakiltan wasu daga cikin makiya ainihin cimma duk wani abu da cimma da iran a wannan yarjejeniya ta nukiliya tun wancan lokacin wani abin da ya kamata a sani shine cewa a daidai lokacin da ita kasar faransa take ci gaba da bayyanar da damuwarta dangane da wannan batu na nukiliya na kasar iran da kuma cewa iran tana kokarin mallakan makaman nukiliya ko kuma ta yi watsi da jiniyar nukiliya a daidai lokaci guda kuma ita kasar faransa nan fa ita ce kar mu mance ita ce ta samar wa haramtacciyar kasar isra'ila da cibiyar nan ta nukiliya ta dimona inda a nan ne babbar cibiyar nukiliyan haramtacciyar kasar isra'ila na sirri inda kuma take gudanar da maka take kera makaman nukiliyan ta a wannan gurin kasar faransa ita ce kasar da ta samar wa haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila wannan cibiya sannan kuma tun daga shekarar 1958 ya da take ci gaba da taimakawa isra'ila din wurin cimma wannan manufa to wannan a wannan bangaren kenan so sannan dangane da kuma ta batun da faransa din ta gabatar na cewa a shigo da waɗannan batuta guda uku da da ta yi bayanin su a ciki musamman shigowa da saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya a nan ma da iran bata yi shiru ba ta mai da martani ga wannan lamari inda take batun cewa ba ita iran ba ta adawa da tattaunawa da kasashen da suke wannan yanki musamman ita kansu saudiya don haka ne ma ta sha kira da zuwa tattauna kan wannan batu amma kasashen faransa da kasashen shirin kasashen duniya ba su da hurumin da za su shigo cikin wannan tattaunawa da kuma yin shifta kan ga abin da suke so a yi su kan su kasashen yankin su ne kamata su zauna tsakanin su su abaje wato duk wata matsala da ake da ita sana tattauna a tsakanin su sannan su cimma matsaya idan wannan lamari ne iran a shirye take ta yi maraba da wannan lamari amma batun nukiliya yarjejeniyar nukiliya an riga da an cimma yarjejeniyar nukiliya tun a shekara ta 2015 don haka batun shigo da wasu kasashe tun da jima ma iran ta riga ta rufe wannan babi din na cewa babu wani wannan batu din duk wannan batun da shugaban faransa yake kawa wani ihu ne kawai baya bayan hari don haka daga duka alamu dukkanin waɗannan maganganu da shugaban ƙasar faransa yake a halin yanzu wasu lamura ne kawai wanda yake shi yake so ya cimma wata manufa da ita amma a gaurin iran an riga da an iran ta riga ta bayyana matsayinta akan dukkanin waɗannan batutuwa da yake kawowa ta riga ta faɗi matsayinta tun da jimawa kawai abin da ya rage dabara da ta rage mai shiga rijiya tsakanin su kasashen turai din da kuma amurka waɗanda suke so raya ita kanta wannan yarjejeniya ta nukiliya idan a shirye suke a raya ta a ci gaba da aiki da ita iran su ma ita ma a shirye take kamar yadda a cikin kwanan nan ma jami'an iran daban-daban ko cikin kwanan nan ko cikin jawaban da jagoran jin jihalin musulunci cikin yan kwanaki na shabar shekara da su ya ishara da dukkanin waɗannan abubuwa sharuɗan iran dai shine wajibi ne a aiki da ita kanta wannan jeniyan yadda take a ɗage mata dukkan takunkumin da aka sanya mata sannan sai a dawo kan ci gaba da yanayin yadda ita ma za ta dawo yanayin yadda ta dawo cikin yarjejeniya ɗari bisa ɗari kamar yadda dama take ciki a wancan lokaci din za ta dawo ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ƙarƙashin wannan yarjejeniya in ba haka ba kuma to lamarin dai kamar yadda shi shugaban faransa yake cewa lamara yanzu komai koma ga hannun iran a'a iran tana cewa ne ko kuma yana hannun su waɗancan mutane su ne yarjejeniyar yin nukiliya din in matukar suna so a rayar da ita iran a shirye take a rayar da ita amma da nata sharuda din na cewa a yi aiki da yarjejeniyar ta nukiliya kamar yadda ya dace to masu saurari da kuma kawo ƙarshe abinda da zamu gabatar muka shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah sarrafa ta gaba kafin ne ke cakwa zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh da haka muka bi ƙashin shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara amma fa kafin mu karkara mai ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.